DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu da warhaka. A cikin shirin namu na yau muna tafe da takaitaccen tarihin sabon Firaministan Birtaniya Boris Johnson. Masu sauraro Gazali Abdu ta sawa ne ke muku sallama. Sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin cikakken shirin wanda zan gabatar muku tare da taimakon abokin aiki mun taka a yiwa jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'a na takardun To madalla. Tambaya ta farko dai a cikin shirin ta fito ne daga haɗabi mai kwamfuta mai yamma, jihar Kebbin, Najeriya, wanda ya ce yana son a bashi takaitaccen tarihin sabon firaministan Birtaniya Boris Johnson da kuma rawar da ya taka a fagen siyasa da ta kai shi ga hawa ga wannan mukami na sabon firaminista a ƙasar. To Malam Haɗabi mun gudanar da bincike akan wannan tambaya taka. kuma ga abin da ya sawaka dangane da abin da tarihin nasa ya kunsa. a haifi Boris Johnson ne da ake wa lakabin Bojo a ranar 1 ga watan Yuni shekarar 1964 a birnin New York na kasar Amurka. Mahaifinsa Stanley Johnson, wanda babban ɗan siyasa ne da ya taɓa rike mukamin ɗan majalisar Birtaniya da kuma tarayyar Turai, da mahaifiyarsa Charlotte Johnson, dukkaninsu 'yan Birtaniya ne, amma iyayen nasa suka dawo Amurka da zama. wannan ce ta sanya bayan haifuwarsa boris johnson ya samu takardar ɗan ƙasa biyu wato ta ƙasar amurka da kuma ta birtaniya to mataka asalin kakannin boris johnson na wajen uba dai turkawa ne ta hanyar kakansa mai suna osman kemal da kuma kakan kakansa ali kemal shahararren ɗan jarida kana ministan cikin gida a gwamnatin ƙarshe ta daular turkiya a shekara ta 1909 asalin kakanninsa na wajen uwa Yahudawa ne, alias Avery Love da Ellen Tracy Love Porter, amma shi kansa yana bin ɗariƙar Anglican ne ta addinin Kirista. To gazali a fannin ilimi Boris Johnson ya karanta ilimin adabi da salon magana da kuma falsafa a jami'o'i daban-daban na Birtaniya da suka hada da jami'ar Oxford. Bayan ya kammala karatunsa ya shiga aikin jarida, inda ya zamo wakili na jaridu kamar ta The Times da The Daily Telegraph na kasar Birtaniya. Inda ya kaurin suna wajen katobara da rubuta sharhunan da ke haifar da muhawara musamman kan rayuwar manyan 'yan siyasar turai inda ya yi fice wajen caccakar shugabannin hukumomin kungiyar tarayyar turai kuma tun a wancan lokacin ne boris johnson ya zamo tamkar kakaki na masu adawa da kungiyar tarayyar turai To muntaka sai dai sunan da Boris Johnson ya yi a fagen aikin jarida ya ba shi ƙwarin gwiwar shiga siyasa a farkon shekarun 1990 a ƙarƙashin jam'iyyar Conservative, inda ya zamo ɗan majalisa a shekara ta 2001, ya kuma zamo mataimakin shugaban wannan jam'iyya a shekara ta 2003. A shekara ta 2008 an zaɓe shi a matsayin magajin garin birnin London matsayin da ya rike har zuwa shekara ta 2016 bayan da ya sake lashe zaben dan majalisa a shekara ta 2015 ya riki mukamin ministan harkokin wajen Birtaniya da kungiyar Commonwealth a cikin gwamnatin Theresa May daga ranar 13 ga watan Yulin 2016 zuwa tara ga watan Yunin 2018. Boris Johnson ya kasance a sahun gaba na masu goyon bayan shirin Brexit wato na ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. inda ya zamo kakakin masu adawa da Brexit a lokacin yakin neman zaben raba gardama a kan batun na Brexit na ranar 23 ga watan Yunin shekarar 2016. Bayan da al'ummar Birtaniya ta zaɓi ficewa daga cikin wannan ƙungiya ta EU, Boris Johnson wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen cimma wannan nasara, ya yi yunkurin mai gurbin Firaminista David Cameron, wanda ya sanar da yin murabus bayan zaben na Brexit. to sai dai yunkurin nasa ya ci tura inda aka zaɓi theresa may domin maye gurbin mr cameron a ranar 13 ga watan yuli na shekarar 2016 to sai dai kuma ba zato ba tsammani theresa may ta naɗa boris johnson a mukamin ministan harkokin wajen birtaniya a cikin sabuwar gwamnatin tata sai dai duk da haka ya ci gaba da caccakar manufofinta kan batun na brexit lamarin da ya kai shi ga yin murabus bisa adawa da yadda ta kasa aiwatar da shirin wanda ma shine daga bisani ya yi dalilin murabus ɗin Theresa May ɗin a watan Yunin 2019. To bayan murabus ɗin Prime Minister Theresa May, Boris Johnson ya tsaya takarar neman shugabancin jam'iyyarsa ta Conservative. A bisa alkawarin aiwatar da shirin ficewar Birtaniya daga EU wato Brexit a ranar 31 ga watan Oktoba mai zuwa, ko da kuwa da yarjejeniya ko babu. zaben kuma da ya lashe da ƙuri'u sama da kaso 66 cikin 100 da 'ya'yan jam'iyyar suka kaɗa lamarin da ya bashi damar zamowa sabon firaminista kenan na ƙasar birtaniya a ranar 23 ga watan yulin shekarar 2019 to sai dai mataka kafin ya kai ga hawa wannan mukami tun a shekara ta 2016 boris johnson ya ɗauki matakin yin watsi da takararsa ta ɗan ƙasar amurka domin rike ta Birtaniya ita kadai. Na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata.